dangane da tunkarowar shagalin bikin karamar sallah gidan talabijin ɗin naku ɗaya tamkar da dubu wato amd tv hausa mun kawo muku wani ƙayataccen shiri na musamman wato sashen tantancewa sashen da yake zakuɗawa duniya kowane sashe da kuma dukkanin wasu masana'antun shirya fina-finai wato fina-finai da ake gabatarwa tun daga kan hollywood bollywood nollywood tollywood da kuma masana'antar tamu ta kannywood shirin da ke zuwa ya zakulo muku manyan shahararrun jarumai da kuma manya-manyan wanda suka shahara a duniya haka zalika har da manya-manyan masu kuɗinmu na ƙasashen duniya da ƙasashen da suke da kuma ma'amalolinsu na yau da kullum duk daga nan tashar amd tv hausa a sashen tantancewa kada dai kumanta ɗaya tamkar da dubu tashar ku a bar alfaharin ku amd tv hausa domin kasancewa da ita a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula tsakararrawa ga wanda suka kasance baki a wannan tashar domin samun ƙayatattun shirye-shirye daga nan tashar AMD TV Hausa. Hakika wannan sashe za ku ji daɗin kasancewa da shi domin kuwa sashe ne na musamman da muka yi a madadina na mai gabatar muku da shirye-shiryenmu na masana'antar mu ta tashar AMD TV Hausa. tun daga kan shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood daga mujallunmu daga yanar gizo har da ma shirin nan na musamman wato shirin mai ke faruwa a dandalin fina-finan Hausa da kuma shirin taurari abin alfahari da kuma sashe na kundin marubuta da labaran duniya da kuma shirin sharhi da ma'anoni haka zalika mai kama kwatattun littattafai irin su laraba wani gida wata tafiya dafin su haka zalika kuma da wasu ƙatattun littattafan irin shirinmu na mai ke faruwa da so bayan aure shirin da ke duba al'amuran da ke faruwa a gidajen aure da kuma ƙalubalen da ke cikin soyayya duk daga nan tashar AMD TV Hausa Abal Alfaharum ni mai gabatarwa da kuma shirya da tsare-tsare Sani Sarki AMD a ƙarshen jagorancin shugaban wannan tasha mai albarka Awal Muhammad Ɗanladi muna kowa da kowa barka da zagayowar bikin ƙaramar sallah shagalin da muke gabatarwa a kowace shekara a ƙasashen duniyar musulmi